أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين a wannan zama da muke yi kan bayanin abin da ya shafi aure kuma kamar yadda muka fara bayani kan waɗansu abubuwa da suke shimfiɗa ne akan shiga kan bayanin hukumce-hukuncen aure muna magana akan yaushe ya kamata yaro na ya aure ko kuma ‘yata ta yi aure shin in bari sai ya manyanta sosai ko kuma a lokacin da ya tashi yana matashi yana da bukata inda hali in ba shi damar ya yi aure shari'ar musulunci anan bata kayyada shekaru ba amma dai abin da take cewa idan yaro ya kai matakin da zai iya fahimtar juna tsakanin shi da mace su zamo suna da danƙon zumunci tsakaninsu ya zama sun samar da wata alaƙa mai kyau mai ƙarfi ya san ƙiman mace ta san ƙiman shi to wannan lokacin ya kamata a yi aure duk da yake wannan kalmar ta cewa ya san ƙiman mace ta san ƙiman shi kalma ce mai muhimmanci sosai saboda a lokacin da baka san ƙimar abu ba to a lokacin ne za ka ga ana ta samun saɓani tsakaninka da wannan abin da kake tare da shi sannan haka a lokacin da ita ma mace bata san kiman miji ba za a iya samun wannan matsala din daga cikin matsaltsalin da ake samu a zaman aure duk da yake ban zo babin matsala ba amma ina maganar lokacin da ya kamata a yi aure to ya kamata ya zama shi namiji sawa'un matashi ne ko ba matashi ba ya zama a zamantakewa aure kada ya rika ganin kanshi a matsayin wanda komai sai dai a bi umarnin shi wannan kuskure ne matashi idan zai aure ya kamata ya san wannan kada ya rika ganin cewa shi ya kamata komai sai yanda ya tsara ai haka ya kamata haba dan uwa kai ma yanda Allah yake bukata wurin ka ɗari bisa ɗari haka kake yi kai ma ba haka kake ba ballanta ka jira wani makhaluki ya maka ɗari bisa ɗari yanda kake so haka ita ma mace kada ta rika tsammanin irin haka ga mijinta abin da ya kamata shine ya zamo a rika ma juna uzuri domin zama ya yi daɗi inda ta yi biyayya ka yaba mata ka nuna ai ba wata kamarta da take irin wannan inda kai ma ka kyauta ita ma ta yaba ta nuna bata da wani kamar ka da zai mata irin wannan abu wannan bai wuce kamar shawara ba musamman kan abin da ya shafi aure na matasa daga cikin uh, bayani akan auren aurar da yaro ko kuma ya mace kan lokaci akwai ruwaya da aka karɓo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a ruwayar kamar yadda ya zo a biharul anwar kuma kulaini ya kawo wannan ruwaya ɗin yake cewa Allah maɗaukakin sarki inna Allah azza wa jalla lam yatruk shay'an mimma yahtaju ilaihi illa wa allamahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki bai bar wani abu ba wanda ɗan adam ke bukata face ya gaya ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma manzo ya isar zuwa ga al'umma daga ciki wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hau bari ya yabi Allah maɗaukakin sarki sai ya yi magana inda yake cewa ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna jabra'il atani anil latifil khabir mala'ika jibril ya zo min daga Allah wanda yake al-latifu kuma al-khabir mai tausasawa kuma masani sai ce da ni faqal sai ce innal abkar su fa yan mata matasa wanda ake cewa budurwa bi manzilati thamari ala shajar kamar 'ya'yan bishiya ne akan bishiya din kamar 'ya'yan bishiya akan bishiya idza adaraka thimaruha idan 'ya'yan bishiya ya nuna ya isa a ɗebe shi a yi amfani da shi falam tujina kuma ba a cire shi an yi amfani da shi ba a shamsu rana za ta ɓata shi mangwaro ya nuna wanda za a cire a yi amfani da shi ba a cire an yi amfani da shi ba to rana fa za ta lalata shi sai dai a ga ya faɗo ta inda ba zai amfanar ba wa, wa nasarathu riyah kuma iska za ta watsa shi kawai sai a ga wata an waye gari ya faɗo daga sama ya kuma lalace ta yadda ba zai amfanu ba wannan ruwaya din da yake tana da ɗan tsayi idan muka ce za mu karanta ta gaba ɗaya wal'alla zai wuce lokacin da ya kamata mu yi magana amma dai farkon ruwayar kamar yadda muka faɗa yana nuna cewa ita ya mace kamar ɗan bishiya ne da ke kan bishiya a lokacin da ya nuna ba a cire shi ba ya aka bar shi a wurin a rana to rana za ta a sama a jikin bishiya rana za ta bata shi ya faɗi a lokacin da zai zama ba zai amfanar ba in Allah da za mu ci gaba da bayani akan wannan ruwaya din a zama na gaba domin mu fitar da abin da ruwaya take so ta faɗa akan aurar da ya mace akan lokaci wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin